Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci sittin, arba'in da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. To jama'a salamu alaikum barkamu da asuba barka da yau ranar 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2017 ga cikakkun labaran duniya mai karanta wasar phil Hashin Gumel. A jiya Asabar ne jami'an jam'iyyar shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ta Zanu PF suka ce za su haɗa a yau Lahadi domin tattaunawa yadda za su tsige ɗan shugaban daga kan mulki. wasu jami'ai biyu da aka sake sunansu sun faɗawa kafan labarai ta Reuters cewa za su mayar da ƙorarren mataimakin shugaban ƙasa emerson rangagwa bakin aikinsa wanda shugaban mugabe ya sallama a makon da ya gabata haka kuma sun ce za su sallama matar mugabe wadda ta zama wadda za ta gaje shi daga kan mukaminta na shugaban matan jam'iyyar zanu fpf ɗaya daga cikin jami'an jam'iyyun biyu wanda ya tabbatar da taron da za su yi na yau lahadin ya ce za su amince da kiran da wasu yankunan jam'iyyar tara suka yi na cewa shugaba mugabe ya yi murabus da kan shugabancin ƙasa da na kuma shugabancin jam'iyya jim kaɗan bayan da majiyar ta bayyana shirin gudanar da taron sai ga wata tawagar motocin fadar yayin da masu gabatar da ƙara ke ta ihu da gwalo sai dai jami'an tsaro sun tabbatar da cewa mugabe baya daga cikin tawagar. An shirya taron na yau Lahadi ne yayin da dubban 'yan kasar Zimbabwe suka hau tituna a birnin Harare da sauran biranen a kasar ajiya Asabar suna zanga-zangar da kuma kira ga Mugabe murabus Sa'ad Al-Hariri wanda ya yi murabus daga mukaminsa na Firaministan Lebanon a farkon watan nan ya ce ranar Laraba zai koma kasarsa ya yi bayanin dalilin da ya sa ya sanarwa ajiye aiki ta bazata a kasar Saudiya. a jiya asabar ne hariri ya tattauna a elis fadar gwamnatin faransa da shugaba emmanuel macron wanda ya yi tayin taimakawa hariri wajen shawo kan rikicin siyasar ƙasar lebanon hariri ya ce kamar yadda kuka sani na yi murabus kuma zan yi magana kan wannan batu a can lebanon ya ƙara cewa zai halarci bikin ranar 'yancin kai na ranar laraba a farkon watan nan ne aka nuna firaministan ɗin lebanon hariri a gidan talabijin ɗin saudiya yana shela ajiye aikinsa a matsayin na firaminista al'amarin da ya kawo fargaba da rashin tabbas a cewar shugaban ƙasar faransa macron sun karɓi bakuncin hariri a matsayin firaministan lebanon bayan da ƙasarsa ta ƙi amincewa da murabis ɗin nasa a hukumance to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an tsaron ƙasar ukraine sun kama wani mutum wanda ake zargin yana da hannu a kisan ɗan jarida paul kilevnov editan mujallar pops magazine wadda ake bugawa a harshen rasha a wata sanarwa da aka fitar jiya asabar jami'an tsaron ukraine sun ce sun cafke wani mutumin rasha da ake zargi wanda kuma ana neman sa kan wasu laifukan kisa an kuma kama mutumin a birnin kayev sai dai ba a bayyana sunan mutumin ba marigayi Klevnov yana aiki ne a matsayin babban editan mujallar Forbes a lokacin da aka harbe shi a ka a wajen ofishinsa da ke Moscow ranar 9 ga watan Yulin shekara ta 2004. Ya ji ciwo mai tsanani wanda ba da jimawa ba ya mutu a asibiti. Jami'an kungiyar dakarun Siriya na SDF da Amurka ke mara a baya sun karyata zargin cewa sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar IS ta barin dubban mayakan isis fice daga raka wacce suka ɗauka a matsayin hedikwatar da ke arewacin siriya ranar lahadi na bbc ta fitar da rahoton cewa ta bankaɗo wasu bayanan yarjejeniya tsakanin dakarun siriya ta sdf da ƙungiyar isis tare da amincewar gamayyar rundunar sojin da amurka ke jagoranta don barin dubban mayakan isis da iyalansu ficewa daga raka da a baya suke da ƙarfi rahoton ya yi da awar cewa yarjejeniyar za ta bari a kwashe mutane kusan dubu hudu ciki har da ɗaruruwan mayakan isis ta hanyar amfani da manyan motoci wanda za su bi ta yankin iyakar gabashin siriya inda kuma za su bazu kan iyakar siriya da kuma wasu sassa na ƙasar turkiya lokacin da yake tattauna da murya amurka mai magana da yawon rundunar amurka da ke mara dakarun siriya baya mustapha bali ya bayyana wannan magana a matsayin kuskuren bayani na ƙoƙarin da shugabannin al'ummomin yankin ke yi na ba da hanyar tserewa ga fararen hula a yakin da waɗanda yaƙi ya ritsa da su. kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jihar Sokoto ne inda aka yi zaɓen cike gurbi na ɗan majalisar wakilai. Wanda idan masu saurare na biye da mu a satin da ta gabata mun ɗan gutsuro muku kaɗan daga cikin wannan batu yau kuma za mu kawo muku cikakken abin da ya wakana. Domin ku an yi zaben kuma wani ɗan taliki mai suna Muhammad Sadiq Abubakar wanda ya zargi jam'iyyarsa ta APC da ya masa rashin gaskiya tun daga zaɓen share fage. Ya ce an yi amfani da madafan iko domin take masa haƙƙi. to sai dai kwamishinan shari'a na jihar sokoton barista suleiman usman wanda a yankin da ya fito ne aka gudanar da wannan zaben shi kuma ya ce muhammad sadiq ya shara ta domin bayan kammala zaben har ya yi mu baya ga wanda ya yi nasara da farko dai ga tattaunawar shi muhammad sadiq abubakar da wakiliyar mu ta abuja wato madina dauda abin kunya ne a ji mutanen najeriya su san abin da ya faru a wannan zaben namu a wannan zaben namu hajiya ina gaya maki abin da na gani sai allah masu shi aka turo wakilan zaɓe daga national headquarter party wanda yake aka sa shugaba senator basi da wani chief su biyar ne da suna kwamitin da za su zo su yi screening su yi zaɓe ina tabbatar miki tun daga wajen screening da na ga yanda aka yi na shigo za a fara da ni na duba na ga 'yan screening kwamitin da suka zo abuja na duba hannuna dama sai na ga political ɗin gwamna wani attorney general na sokoto sai na ce to ai wannan saitin din inda ana so a yi gaskiya ba abin da ya sa ya kawo political appointment din gwamna ya zauna a kan affairs na party saboda shi ba wani abu bane na party political appointment din gwamna ne don haka duk interest inda zai yi ko zai faɗa ko zai yi a wajen interest inda shi mai gidansa yake so ne mai gidansa ba gwamna mai ci yanzu gwamna mai ci yanzu aminu tambal so yan kwamitin sun zauna yadda kika ga na sha tambaya daga nan tambaya me gudunmuwa na na fati mai nayi da sauransu haka haka haka har da sunana na kwarai sunana abakar sadiq da sauransu suka dai ta mun tambayoyi sai bayan an gama kuma alhamdulillah da suka tambaye ni kuma duk tambayan da suka yi mana ba ansa suka fahimci eh ni mutum nake mai aƙida ta kwarai mutum kwamitin ina gaya maki suka bani over 67% cewa na yi clearance suka kira ni bayan an gama suka ce man to shi sanata ɗin yana nan yanzu su biyar ne suka ce to su abun ya ba su mamaki ya za a yi a ce sun zo a kan screening amma political appointing ɗin gwamna abun mamaki su zo su ce musu cewa wai gwamna ya ce da su da party officials sun ce duk yadda za a yi a tabbatar da an disqualifying dina ni ban taba ganin shi wani gwamna gwamnan sokoto aminu tambal haka suka ce kuma ai suna nan da rayuwarsu bayan da za a yi sanata su da shi da yan kwamitin ɗinsu su guda biyar su zauna su yi musu karya e kuma duk abin da muka yi da su kuma ina da shi on tape sun gaya mun cewa gashi gashi gashi gashi duk abin da zan ina yi da hujja kuma ina yi da evidence so suka gaya mun suka ce amma su sun gaya ma wannan kwamitin da kuma party namu na APC Sokoto ba za su yi disqualifying dina ba saboda akan wani dalili za su yi disqualifying dina su ba ibirin da za su yi disqualifying ina. in har su gwamna yana da interest ko shuwa mako ba su sai da takara wannan wani abu ne na daban amma ba wanda zai amfani da su ni dan fati ne a ce za a cuta mun za a danne ni za a abin nan ina saboda interest na wasu mutane ba sa son abubakar sadiq suna son su da yan uwansu su zo majalisa to yanzu ka tsaya zaɓe ko baka tsaya zaɓe ba ah, da aka yi primary election bayan an wuce screening dina haka je kware za a yi mana primary election ajiya madina in kin san abin da ya faru a lokacin duka delegate din da yake wa mako an kira shi a wa mako an ce masa duk wanda ya zaɓi abubakar sadiq in shi ma'aikacin gwamnati ne za a kore shi daga aiki in shi dan fati ne yana da wani executive office ko chairman ko vice chairman ko secretary na fati na local government shi za a kore shi kana da tabbacin wannan ina da tabbacin wannan ina da tabbacin wannan saboda duk suna nan delegate din waɗanda suke tare da ni waɗanda suka zo suna gaya mu kuma duk lokacin da suka zo suna gaya mana abin ina da shi a recorded duk har su ciyamomin har waɗanda suke cikin gwamo kowat sun zo sun same ni kuma ina da shaida ina da evidence ina da recording conversation dina ina da bidiyo da suka zo gidana muka zauna suka ce min ga abin da aka ce su yi sannan babban kuma abu abin da ya sa na yadda aka ɗauko delegate ɗin kware gaba ɗayansu su aka tara su a abuja road guest house na sarkin musulmi abun kunya ne sarkin musulmi dai ba ɗan siyasa ba ne kuma na tabbatar da abin da aka yi sarkin musulmi ya sani ba don in sarkin musulmi ya sani bayan da za a yadda yadda a yi masa haka a guest house ɗin sarkin musulmi a sarkin eh, sarkin fadan sarkin musulmi ana ce masa da suna wani kabiru ta shida shi ya kira delegate ɗin duka gaba ɗaya da esco na fati da suke kwari shi ma ya gaya musu cewa gwamna ya ce masa candidate ɗin wamako za a yi kada a zaɓi abubakar sadiq ina da shi ne wa shi ne sarkin fadan ko sarkin musulmi alhaji kabiru tafida shi ba ɗan siyasa ba ne ban san wani amma yanzu shi aka zaɓa a'a shi ya zo kaman a matsayinsa na elda ne na kwari shi ma ɗan kwari ne mazaɓin mu ɗaya da shi sabon birnin gidan karma to shi ne sarkin fadan sarkin musulmi shi ya zo ya tara delegate abuja house da na to alhamdulahi delegate ɗin duka mutane na ne ko an tura ta su ko ba a son su dai ina gaya miki suka samu man bidiyo suka yi rikodin din shi yana faɗan abin da yake faɗa ina da bidiyo din ina da shi gashi yana magana gashi commissioner na local government na sokoto ya zo tare da shi amma shi wancan kwamishina local government bai ce komai ba ina da bidiyo to sai dai domin ji daga bakin mahukuntar ta jihar sokoto waɗanda shi wannan bawan allah ya ce an yi amfani da su wakilinmu na sokoto murtala faruk sanyinna ya tattauna da kwamishinan shari'a kamar yadda na faɗa muku da farko shi ma ga abin da ya shida wa murtala faruk sanyinna. to na farko dai zaben da aka yi na share fage da kuma zaɓe na gama gari na cika gurbi na ɗan majalisa mai wakiltar wannan yanki na kwarewa muku a majalisar tarayya an yi shi a bisa gaskiya da adalci a jam'iyyar mu mai adalci mai farin jini ta apc ta ba dukkan 'yan takararta dama su shiga zaɓe na fidda wani kuma shi mai ƙorafi an ba shi dama babu wanda ya dakatar da shi ko ya soke shi daga tsaya takara kuma ya tsaya takara an yi zaɓe an ka da shi ya yi jawabi na goyon baya ga wanda aka zaɓa honorable abdullahi muhammad kalambal kuma ya yi alkawalin zai ba da gudunmuwar shi da goyon baya domin ya ga cewa ya ci zaɓe bayan an gama ya jawabi da kuma yadda da kaddara na cewa ya faɗi sai muka samu labarin cewa ya koma jam'iyyar pdp yana neman a tsaye da shi ɗan takara to a jam'iyyar bai samu kuma nasara ba can ma suka tsaye da aminu bello kwada a matsayin dan takararsu kuma zaben gama gari da aka yi an riga an gama shi don haka akwai mamaki a ce bayan ya nemi tsaya karkashin jam'iyya an ba shi dama ya faɗi ya amince da zaɓe da alkawalin ba da goyon baya matsayi ne na ɗan jam'iyya daga baya kuma ya sa ba alkawali ya tafi jam'iyyar pdp ta tsaye da shi ba ta tsaye da shi ba ya dawo yana korafi ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen da ya yi tun farko shine cewa kai wanda yake baka cikin kwamitin da ita uwar jam'iyya ta ƙasa ta turo domin tantancewa wato domin tunkarar zaɓen fitar da gwani amma sai ya ganga kuma yana ganin kamar kun takarawa sosai wurin ganin cewa bai yi nasara ba a matsayina na ɗan jam'iyya da aka turo kwamiti na screening mun tarbi kwamiti muka kai sauraren da ya kamata su yi aiki muka kuma haɗa su da mutanen jam'iyya da za su taimaka musu wajen ta yadda aikinsu ina son kasancewa wannan zaben da aka yi an yi shi ne a yankin da a cikin mazaɓata domin ita kanta mazaɓa ɗan majalisa ta kwarewa muku mazaɓa ta ce don ni na fito daga ƙaramin hukumar mulki ta kware don haka ba zai yi a yi al'amura na siyasa na irin wannan mataki ba a ƙaramin hukumata ya kasance ban je ba amma ni ban cikin kwamitin da suka yi mai sikirinin ya faɗi sunan kwamitin da suka yi sikirinin daga abuja suka zo kuma sun yi sikirinin kuma ba su soke shi ba ba wani abu da suka yi wanda ya hana mai tsaya takara ya tsaya takara to kaga magana ya korafin cewa da sikirini ya hana shi tsaya takara kaga ba gaskiya bane tunda ya tsaya takarar ya yi zaɓe ya faɗi amma ya korafin cewa da aka tafi wurin wannan zaɓe na fidda gwani ɗin akwai ce wasu wurare da aka yi zaɓe har so biyu wasu delegate kuma ba ma delegate ba ne kuma an ba delegate kuɗi an ce a kada su zaɓe kowa ko kuma wasu su ma an ba su tsoro kamar yadda ya faɗa cewa kada su zaɓe kowa sai dai ɗan takarar da wato gwamnati take goyon baya. To wannan ba gaskiya ba ne domin zaɓen da aka yi gaba da jama'a aka yi akwai jami'an tsaro. akwai kuma jami'an hukumar zaɓe da suka zo suka dubi da aka ta da wannan zaɓe akwai 'yan jarida kuma kamar yadda ya faɗa akwai bidiyo na wannan zaɓe inda aka yi zaɓe aka kira kowa cikin delegate ɗaya bayan ɗaya suka jefa ƙuri'a bayanan jama'a aka karanta sakamako kuma yayyadda da an da shi ya yi alkawalin zai ba da goyon baya na haka wannan korafin banza ne yake yi babu magana gaskiya a ciki apc ba ta da barazana da zai sa hatta ce sai ta yi barazana ga wasu ma'aikata domin ta ci zaɓe primary election babu magana ma'aikacin gwamnati shigo ciki saboda zaɓe ne na cikin gida sai ka zama ɗan takara ga zaɓen fidda kwani an hidda kai a matsayin gwanin jam'iyya sannan za ka kara da sauran jami'u don haka ba ma wata rawa da wani ma'aikaci ka taka ta ko ya je ya jefa kwaɗaya ko kai ya jefa kwaɗaya. To ma yau kuma an ce nan to ma yau nan kuma shirin zai ɗiga aya yanzu amadun wakilan namu wato Madina Dauda wato Madina Dauda da Murtala Faruk Sanyina da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A makon da ya gabata ne murya Amurka ta fara nuna tsararren shirin nan mai taken tattaki daga bakar aƙida na Boko Haram a Najeriya. Shirin da ke nuna mummunar aƙidar ƙungiyar da irin illolinta. A baya bayan nan an nuna bidon ne a jihar Yobe inda wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana rahoto na musamman kan yadda mutane suka kalli wannan bidiyo. yadda aka fara nuna faifan bidiyo mai take tattaki daga bakar aƙida wanda gidan rediyon muryar amurka ya tsara za a dai nuna wannan faifan bidiyo a jihohi goma na arewacin najeriya da wasu manyan birane biyu a jamhuriyar nijar muryar amurka ta zaɓi borno da yobe daga cikin jihohi goma na arewacin najeriya don fara nuna wannan faifai. jim kaɗan bayan kammala nuna faifan bidiyon a jihar yobe gwamna ibrahim gaidam ya tuno yadda rikicin boko haram ya samu tun farko na abin da ya shafi boko haram an fara ta ne a nan a shekarar 2011 a november ana aka fara mm. gaskiyar magana muna jin a borno to sai a november 2011 yaran na suka shigo wato boko haram suka shigo cikin damatu farkon shigowa su kenan ba mu taba saduwa da su ba mutanen ba su taba san boko haram ba labari muke ci 2011 suka zo suka shigo suka yi barna sosai suka kashe mutane wajen 87 suka yi kone-kone su police station da kuma wajen zaman sojoji da sauransu suka tafi to a lokacin wato da yake ba mu da sojojin a kasa kuma polis da suke cikin ma da yake saboda boko haram da sun zo a shirye da manya-manya makamansu kowane polis ya gudu ya bar cikin garin nan ba kowa an kashe an nibar na sosai daga nan dai muka fara samun problem daga nan lokacin mutanen da suke cikin gari yawanci da yake suna jin abubuwan da suke faruwa a maiduguri da sauran wurare dai su cibok cibok area nan da sauransu mutane da yawa sun taura sun bar garin nan saboda dai yanayin abin da yake faruwa kar su zo su kashe su bayan haka din ma an yi kwane-kwane da yawa a wurare da yawa kamar su goniri gujuba su buniyadi su gulani su bara a takarce dai boko haram cikin abubuwan da suka yi sun karba mana lokal gamon guda biyu gulani da kuma gujewa lokal gamon an kwato su amma kwato da aka yi sai da wannan gwamnatin na president muhammadu buhari ta shigo kuma yanzu alhamdulillah idps mutanen da dai suka bar su suka shigo aka ajiye su a kyan dama yawan idps da muka karba mu 300 ne yanzu da nake gaya maka dubu da ɗan kai kaɗan ne a kwamfan mare nan su ɗin ma dai wuraren su har yanzu dai da yake jeji ne ƙauye ne kusa da zambiza suna tsoro su je su zauna a wajen to suna nan dai har yakacin lokacin da za a samu saukin abubuwa sai su koma garurukansu amma duka idps namu wanda suka zo daga gujuba daga bulane duk sun koma gidajensu kanto kantomin hukumar gidan rediyo da talabijin na jihar borno wato brtv babakura to na daga cikin waɗanda suka kalli faifan bidiyon a maiduguri in an ga wannan bidiyo din duk wani wanda bai taba gani ba ko bai taba jin labarin boko haram ba zai san cewa lalle ne mutane sun wahala faifai ne wanda ya bada mamaki matuka daga mafari har zuwa karshen wannan bidiyo din ni dai ban ga wani abu wanda dai bai faru ba ba abin da za mu ce illa mu yi godiya ga voice of america tun mafari zuwa yanzu ba irin taimakon da voice of america ba su yi mana ba wannan labarin a maiduguri ne ta fara amma kuma ta sallaka maiduguri ta shiga wasu lunguna daban-daban na jihar arewa masu gabas ta ma kai central nigeria duk wannan labaran ba a manta da su ba har irin zaune-zaune da ake yi na bring back our girls wanda aka yi a unity square abuja da kuma gaga an yi mafitarin sosai ita um, buki shoni bare kaga dole ne an ke yabon goni wajibi ne to ga biyoye kuma ta zo da nata taimakon wato wannan storyline din nan zai sa sauran duniya su san irin wahalar da aka sha kuma na tabbata kuma na imani cewa za su taimaka wajen gina arewa musu ga abinda da kwamishinan watsa labarai na jihar borno dr muhammad bulama ke cewa wannan faifan bidiyo abu ne mai muhimmanci sosai wanda zai dinga tunasar mana ma duniya gaba daya wanda ma ba su sani ba abinda al'umman jihar borno musamman da kuma na arewa masu gabas na najeriya suka shiga kuncin da muka shiga a shekaru takwas nan abubuwan bala'in da muka gani mu da kanmu da muka gani ya ba mu tosayi sosai balle ma wanda bai taba gani wannan abun ba ya gani zai ga abun da mutane suka gani saboda haka ina yabawa hausa service na voice of america voa mu ma da aka ba mu wayannan insha Allah za mu yadar da shi duniya su gani shi an gaya mana kan cewa wannan fim din an gan shi a washington dc da kuma a london Kakin gwamnatin jihar Yobe, Alhaji Abdullahi Bego da ya kalli faifan bidiyon a tsanake, ya nemi a canza salon yadda ake bayar da rahotannin da suka shafi arewa maso gabashin Najeriya. Kafin 2009 ah, da Boko Haram suka zo, akwai wani narrative wato yadda ake faɗan labari a jaridu da kafafen watsa labarai wanda ya shafi North East, a ah, Borno, Yobe, Adamawa, Bauchi da sauransu. sai boko haram ta zo mana daga 2009 a nan yobe kuma daga 2011 har zuwa yanzu kowa ya sani eh, akwai saura musamman a yaren borno wajen eh, dakile boko haram gaba daya amma alhamdulillah an yi nasara gagaruma kuma muna da yakini cewa boko haram kusan ta kusa tafiya so ni shawaran da zan ba kafafen watsa labarai shine ya kamata narrative din kuma ya sake canjawa mun yi shekara takwas muna cikin wahala kullum in kai googling state na notice sai ka ga story din da zai fito shine an kashe kaza an yi bom kaza to me yasa mu kafafen watsa labarai yanzu da kanmu da kuma taimakon kafafen watsa labarai da ake sauraron su kamar su voice of america me yasa ba za mu canja tunanin ya koma akan kokarin da ake yi wajen farfadowa daga wahalan da aka shiga na shekara takwas ba yanzu wani abu yana faruwa abin da ke faruwa shine peace yana dawowa ana gine-ginen makarantu ana gyara su ana gine-ginen hanyoyi ana gyara su ana gine-ginen bai a asibiti ana gyarawa to ni shawarar nake ba shi ya kamata narrative din ya canja ya kamata a taimaka mana yanzu mutanen duniya kuma su gane cewa yanzu muna farfadowa sosai daga wannan matsala ta boko haram abubuwan ma da ake yi yanzu wasu ma sun fi katin boko haram mu anan nan yobi misali yanzu irin kwaltoci da aka yi da makarantu da gyara da sauransu wasu kwata-kwata ba a yi ba kafin boko haram ya zo a 2011 Baba Malam Wali da ke zama sakataren gwamnatin jihar Yobe da ya kalli irin barnar da tarzumar Boko Haram ta haddasa ya ce a halin yanzu su a jihar Yobe suna nan suna farfadowa cikin gaugawa. Mun ga dai wannan bidiyo akan abin da ya faru na Boko Haram wanda mu da muke nan gurin duk mun san shi mun ji shi kuma mun san abubuwan da ya faru a cikin kasar nan. A shekarun da ya faru tun 2011 babu abin da bamu gani ba an sa mana kafiyu mun yi kwana uku a gida bamu fita ba an kakashe mutane da yawa a nan garin da kuma yanzu gwamnati ta dauki hanyoyi yanzu muna ba da karfi ta hanyar makarantu yanzu an bude gonaki da yawa ana taimakawa ta wayannan hanyoyi din saboda haka ni abin da zan kirawo masu wannan bidiyo din bayan shekara daya su zo su duba kuma menene aka zo aka yi na yi yawayen na abubuwan da aka yi ci gaba daga inda aka tsaya zuwa yanzu. Da yake sharhi akan wannan faifan bidiyo, shugaban tashar talabijin na YTV a Damaturu, Alhaji Musa Galadima ya ji hankali akan yadda aka tsara shi wannan faifayi. Inda na ta dubawa shine kafin karshen wannan shiri za a nuno mana kokari da wayannan gwamnatoci na wayannan jihohi suka rika yi ne musamman gwamnatin jihar Yobe, Borno da Adamawa wajen zaunar da su 'yan gudun hijira da irin yadda irin matakai aka ɗauka na inganta rayuwarsu kafin a zuwa wannan shi ya kamata da sun capturing wannan aspect na wannan documentary nan take manajin edito na muryar amurka aliyu mustapha sokoto ya mai maida martani kamar yadda na fara bayani da zu in ka ce zaka zauna kai labarin boko haram kai sun ma guda daya ka kaucarin komai da komai da ya faru a cikin wannan al'amari da aka shekarun na ana fama yana da waya kwarai da gaske amma na yarda da shawaran ka cewa kamata a zo a ci gaba kuma a nuna wasu fannoni da yake wannan shine na farko ana so a fara da wahalhalun da mutane suka sha tukuna ai labarin boko haram kan ya gama duniya kwarai da gaske amma wannan irin dama ko musamman kai da kake harka talabijin za ka so ka ga visuals ko kuma sifofi da hotuna na ainihin abubuwan da aka yi zuwa yanzu kuma gaskiya ne na tabbata cewa an yi abubuwa da yawa kafin a kawo nan da kuma bayan an wuce nan din a ah, yanzu da muke zuwa nan da maturu ai da an ce mu hanyar ma ba ta biyuwa yau ba ka ma sani abin da ke faruwa a wurin tas muka biyo tsawa ɗaya daga mai maiduguri zuwa ne lafiya kalau to a ka gada ba a yi ayyuka ba da hakan ba ta samu ba to sha Allah ina ji wakilin mu da Amurka za ta yi tunani irin wannan na cewa su zo ko a maiduguri an gaya wannan haka to kaga sai a dawo su kuma sai a bi su to na tabbata watakila Allah ya da wannan ba shine karo na karshe da za a yi wannan abin Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Damaturu Nigeria Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda. inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.